gwamnonin jihohin pdp da ke mulki da zaɓen wakilai na tarayya da kuma jam'iyyun adawa guda bakwai sun halarci taron da ke bukatan jam'iyyun adawa su haɗa kai don kawo sauƙi a al'ummar najeriya in ji cewa honorable ali isa jesi wanda ya bayani a matsayinsa na sakataren ƙungiyoyin jam'iyyu a najeriya to alhamdulillah sunana honorable dr ali isa jesi memba ne zababbe daga balanga billiri a jihar gombe na magana ne a madadi na sakataren kungiyar zababbun 'yan majalisa gaba ɗaya na duka jam'iyyu na najeriya babba abin da ya kawo mu nan bauchi shine jam'iyyar mu ta pdp ta shirya wannan eh, taro na session kashi guda biyu na farko mu 'yan jam'iyyar pdp mu zanna particularly 'yan majalisa na tarayya da dattabai da aka zaba kamin a je eh, a rantsar da mu <clears throat> mu yi shawarwari menene ya kamata mu yi da wani hanyoyi za mu bi wurin yadda za mu fitar da kasan nan a halin da muka samu kanmu so sannan kuma har ila yau muka shi sauran 'yan jam'iyyu na adawa da muke tare da su wanda su ma suka samu suka zo kuma mun yi lafiya mun gama lafiya muna da jam'iyyar labour party akwai membobin da aka zaɓe su a majalisar tarayya kawai suna da memba zaɓaɓɓu wajen 35 muna da jam'iyyar nnpp wanda su ma an gayyace su a majalisar tarayya suna da membobi sun kai eh, sha tara sannan muna da ypp muna da abga muna da sdp muna da adc duka suna cikin jam'iyyu guda bakwai da jam'iyyun adawa suka hadu wanda a majalisa ta yanzu da muke tare da ita mu dai ana kiran mu eh, membobin jam'iyyun adawa amma kuma mu mun fi jam'iyyar ta gwamnati majority members zababbu a majalisar tarayya honorable baffa misau dan majalisar wakilai daga jihar bauchi ya bayyana dalilan da yasa aka zaɓi gwamna bala na jihar bauchi a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin pdp a najeriya sunana honorable bob aliyu misa man kaga dubo shi shugaban da suka cire za ka ga shugaba ne wadda ke jajirce shugaba ne wadda ya san rikon aiki tun tunda kaga ya yi sanata ya yi minista ya yi gwamna kuma shugaba ne wadda in ana faɗa a turanci wadda ya fasa silin ɗin glass ta sama ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar pdp sabon shugaban kungiyar gwamnonin pdp a najeriya sanata bala abdulkadir muhammad ya ce zaben da aka yi musu da mataimakinsa na nuni da irin ayyukan da ke gabansu na haɓaka jam'iyyar pdp din a najeriya sunana honorable bob aliyu miso kamar kaga dubo shi shugaban da suka cire za ka ga shugaba ne wadda ke jajirce shugaba ne wadda ya san rikon aiki tun da kaga ya yi sanata ya yi minista ya yi gwamna kuma shugaba ne wadda in ana faɗa a turanci wadda ya fasa silin ɗin glass ta sama ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar pdp Amurka daga Bauchi a Najeriya.